قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون sai Allah ya amsa addu'ar annabi Musa ya ce, Da sannan za mu ƙarfafa maka gwiwa, ya kai Musa, ta hanyar aiko ɗan uwanka tare da kai. a matsayin manzo kuma mataimakinka kuma mu baka hujja da ƙarfafawa ta yadda ba za su iya isa gare ku da wani abin da kuke ƙi ba saboda ayoyinmu da muka aiko ku da su ku biyun da waɗanda suka bi ku daga cikin muminai ku ne masu nasara